Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya ha kuma ana iya kama mu akan rediyo alfa da ke kuma na kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta ko a duk lokacin da suke son kama mu suna iya samun mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim Aiwa ne tare da baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare. A cikin wannan shirin za ku cewa wata kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa na kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta fitar da sakamakon kwamitin binciken sakataren gwamnatin tarayya. To da yake juma'a ne ku ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan duk wani abu da kuke jin shine ra'ayinku. Hawa kuma Mama Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru zai shigo da labarin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. jama'ai a afghanistan sun ce an kai wani harin kunar wakin wake da mota a kan wani taron musulmin shi'a a birnin kabul an kashe akalla mutane masu bauta 40 kana wasu da dama kuma sun jikata shaidun gani da ido da jami'an tsaro sun shaidawa murya amurka cewar mahalin ya yi tafiya da kafarsa zuwa cikin masallacin imam zaman na wato yammacin yau juma'a kenan a yankin yammacin dashti bash da ke cikin babban birnin kasar inda ya tarwatsa kansa sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin nan da nan ana kyautar zaton reshen kungiyar is na afghanistan ne da kai wannan harin wanda ya ɗauki alhakin kai wasu hare-hare a kwanan nan a wuraren ibadan shi'awa da wasu wurare da dama a afghanistan sa'o'i kafin wannan harin wani fashewar kunar bakin wake ya auku a wani masallaci a gundumar tsakiyar afghanistan ta go jami'ai sun tabbatar wa muryar amurka cewar akalla mutane 20 ne aka kashe a wannan harin kana wasu da ba a san adadinsu ba suka jikata a cikin ɗaruruwan mutanen da suka da aka kashe a wani harin ta'addanci a ranar 14 ga watan oktoba a birnin magadishu a kowane ɗan amurka ahmed abdulkarim eyo mai shekaru 51 daga bloomington minnesota eyo ɗan asalin somalia ne da ya shigo amurka a shekarar 1988 ya mutu ne yayin da babban motar kaya ta kai hari a hotel ɗin da yake ya isa birnin magadishu ne sa'o'i kaɗan kafin wannan mummunan harin don neman aikin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Eyo ya yi karatun digiri ne a kan ayyukan jin kai a shekarar da ta gabata. Ya mutu yana da ‘ya'ya da ‘ya'ya uku da Yunusa mai shekaru goma sha hudu da Yusra mai shekaru goma sha uku da kuma Yahaya mai shekaru goma. Murya Amurka ta tattauna da ‘ya'yansa biyu da matarsa da kuma shugaban ma'aikatar na ma'aikatar Emerson Process Management inda Eyo ke aiki kafin ya je Somalia din. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun rawaito cewa kusan 'yan gudun hijiran Rohingya dubu bakwai suka makale a cikin mawuyacin hali ta ɓangaren Bangladesh akan iyakarta da Myanmar, wanda yanzu an ba su dama shiga ƙasar da za su nemi mafaka. 'Yan gudun hijiran da suka makale har tsawon kwanaki hudu tsakanin ƙasashen biyu, yanzu suna samun taimako daga ƙungiyoyin bada agaji a Cox's Bazaar. kungiyoyin suka ce sojojin bangladesh ne suke kai 'yan rohingya a matsugunai daban-daban inda ake ba su abinci da ruwa ana kula da lafiyarsu da kuma ba su wurin zama na wucin gadi kakakin hukumar shige da fice ta ƙasa da ƙasa joel milman ya ce 'yan gudun hijiran sun bai wa ma'aikatar jin kan labarai masu ban tausayi akan haɗari da suka fada kafin su arce daga ƙasar myanmar sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka rex tillerson ya tafi gabas ta tsakiya yau juma'a domin halartar taron tattaunawa tsakanin gwamnatin saudiya da ta iraki da kuma duba hanyoyin da za a karfa dangantaka tsakanin kasashen biyu shirin zaman tattaunawan ya zo ne daidai da lokacin da dangantaka tsakanin riyadh da bagdad ya fara armashi ana kallon haduwar tasu a matsayin wani yunkuri na amurka wajen rage karfin sa hannun iran a iraki ta hanyar karawa bagdad karfin gwiwa ta zama kawa ta kusa da riyadh din mai magana da yawon harkokin wajen amurka heather nuwat ta ce amurka na munna da dangantakar da ke tsakanin iraki da saudiya inda ta bada misali da yadda ake buɗe kan iyaka a tsakanin kasashen biyu wajen shigar da kaya za a yi zaman ne a riyadh babban birnin ƙasar saudiya bayan watanni hudu da ƙasashen suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ƙarfafa alaka tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna a wani yunkuri na rage ikon faɗa aji da iran take da shi a yankin a cewar ma'aikatan harkokin wajen amurka a yayin da tillerson ke riyad zai gana da shugabannin saudiya daban-daban domin tattaunawa akan rikicin yemen da kuma rikicin da ake yi a yanzu a kan mashigin tekun gulf da iran da kuma wasu muhimman al'amura da suka shafi kasashen biyu a wannan yanki wani sabon bincike ya ce abubuwa da suka fi kashe mutane kuma suke haddasa mutuwa farab daya su ne ta'addanci da yaƙi da bala'o'i daga Allah da tabar sigari da kuma cututtuka daban-daban. Binciken da aka wallafa a mujallar labaran kiwon lafiya ta Lancet ya ce gurbataccen iska wanda ke fili da kuma wanda ke cikin wani abu su ne suka kashe mutane da yawansu ya kai miliyan tara a shekarar 2014 kuma su ne sanadin mutuwa ɗaya a cikin mutuwa guda shida. labaran duniya ke nan saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu yi kallabin rahotannin da rahoton da kiran da wata kungiya mai zaman kanta ta yi cewa ya kamata gwamnatin tarayya ta fitar da sakamakon kwamitin da ya binciki sakataren gwamnati da hukumar jami'an leƙen asiri na ƙasa ga umar faruk musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a najeriya wasu ƙungiyoyin haɗin kai masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sun yi wani babban taro a abuja inda suka nuna damuwarsu da yin tir da Allah wa dare da irin rikon sakainar kashi da suke zargin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana yi a kan ikirarin da gwamnatin ta yi tun farko na cewa za ta yaƙi cin hanci da rashawa gadan-gadan a Najeriya. Wannan haɗaɗɗen ƙungiyoyi su shida waɗanda suka kasance masu suna Zero Tolerance on Corruption sun ce lallai idan shugaba Muhammadu Buhari bai gaggauta fitar da bayani ko rahoto a kan binciken da aka wa sakataren gwamnatinsa babu lawal da ambasada oke babban jami'in hukumar leƙen asiri ta ƙasa da ƙasa ta najeriya 'yan najeriya na da hujja su ci gaba da zargin cewa gwamnatin buhari dai ba da gaske take ba a kan yaƙi da cin hanci da rashawa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taron wato malam sani aminu dutsen ma ya bayyana min afirai da na yi da shi cewa lallai akwai hujja a zargi cewa ba da gaskiya gwamnatin muhammadu buhari take yi ba akan yaƙi da cin hanci da rashawa A'a, ai ba ma wai zai zama rauni ba, ai ya zama rauni Umar. Ai maganar zancen ma zai zama rauni ba, magana ci ta ya riga ya zama rauni. A Inda aka fasa na farko aka gaji ne, ai za a ci gaba da fasawa. inda ya kasance cewar ana ta abubuwan nan ba a horai ba a horantawa ba a horantawa kuma yakan yi kunnen shegu da abin yakan rufe idan shi kamar ba ya faru ba kuma ya yi shuru cewar kamar abin nan bai faru ba kuma su kafa wannan ɗin yanzu suna dama kaga yi FCC da ICCC da 'yan sanda su ne waɗanda ya kamata a ce an karfafa ma gurwa ba wai tare da sai shugaban ƙasa ya sa kwamiti na kaza kaza kaza ba. to duk waɗannan idan ba a yi masu ba kuma suka tashi suka yi aikin su ai kaga ba wai zancen ana gani ba ne abin da ya ziga ya wakana ne ya samu aka aiwata ce. amma ganin cewa mukaddashin shugaban kasa a lokacin yanzu kuma mataimakin shugaban kasa da ministan shari'a da babban jami'i mai ba da shawara kan sha'anin tsaro janar mungunu su ne aka kawo kwamiti suka yi bincike suka miƙa shugaba muhammadu buhari rahoto amma yanzu kusan wata biyu kenan babu wani bayani na shin an yi wannan abun ba a yi ba wani mataki za a ɗauka wani ne ba za a ɗauka ba kamar an yi shiru wannan kamar 'yan kasa suna ta nuna cewar kasawa ce ga gwamnatin shugaba buhari wadda ke hankoron cewa an naɗa ta an zaɓe ta domin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ko? Ai ai tashin warko kasawa ce a gazawa ce Umar. Ban ga dalilin da zai sa shugaban kasa ba ya saba nan kwamiti da da mataimakin shugaban kasa su binciki magana sata. Muna da dokoki muna da ofisoshi muna da jami'ai waɗanda za su yi wannan aikin. Iyaka an zarge ka da abun nan abin da shugaban kasa ya kamata yi a je mana kaya na a ku masu bincike ku je ku bincike shi ai magana shi mataimakin shugaban kasa da shi eh, attorney general da sauransu ne hada su da binciken eh, duk wanda ya laifi yanzu sai a guda guda ana kafa masu abun nan eh, kwamiti ai wannan bata taso ba uba ai abin da ke gana cewar duk dan kasar Najeriya komin girman ka komai kankanta ka akwai doka wadda za a bi ta a hankali a gano gaskiyar ka ko rashin gaskiyar amma in za a ce wannan ya yi a ƙasar shi an hawa mai dokar wani kwamiti wannan ba wannan duk wani abu ne na ana rashin sanin aiki eh, ko kuma wasa da aikin ko kuma a'a ganin a shahe waɗansu da mai eh, wannan ina ƙaunar buhari ina son buhari ina kuma sha'awar buhari amma waɗannan abubuwa ne waɗanda ni sukan sukan muzanta mani kuma nakan ji kunya waɗansu da suke ganin mu kamar tare da buhari waɗanda abubuwan na magana ana faɗin su mu kasa mai da magana ta gaskiya. Malam Sani Aminu Dutsen ma kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai fatukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja bayan da haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta yi wani taro inda ta yi tir da Allah wa dare da abin da ta kira riƙon sakainar kashi da zaɓin da gwamnatin Buhari ke yi a gurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria to a gaida umar faruk musa kuma kafin buɗe layukanmu a shakata da wannan lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun samu kira na harko daga Kaduna. Wane ne? Barka Barka ka dai, Malam Murtala. Na auren ke suna nan Murtala yana yake da gare da gasa a Kaduna tare. To, Malam Murtala, ja mu je, me ka wannan daren? To, na biyu ne, na farko na ji daɗi tun da na ji gidan rediyon mu na Freedom sun sanar mana cewa gwamnan mu ya tura delegates samu comrade, ah, comrade Shehu Sani don a samu to na ji daɗi a wannan to gaskiya muna murna kuma za mu ci gaba da jin daɗi su sulunta kansu don mu samu ci gaba a jihar kaduna da siyasar jihar kaduna ta gyaru to kuma gaskiya ina kiran su kabilun inyamurai cewa gaskiya su kokari su ci gaba da ba wannan gwamnatin haɗin kai domin kila za su iya tsintan dani a kala nan gaba da fatan hatan shi lafiya. to mun gode malam murtala da waɗannan ra'ayoyi naka yanzu mun waye daga zamfara. kai zafarma ko ya tsunke ne don yobe mun samu ya tsunke ga zafarma waye daga zamfara kiran zamfara ya tsunke to muna dai muna sauraron kiran ku ku kira ku ba mu ra'ayoyinku domin yau ba mu muka ba ku maudu'i ba ku ne za ku bayyana muna abin da kuke so to mun sake komawa kaduna waye kaduna assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan Ibrahim Ayawa barka da aiki ne maka barka da kokari. To barka ka dai mai rediyo da Suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Ja mu je me ka wannan dara Alhaji Musa? Ni ra'ayina na yau gaskiya al'amari ina so in yi kira ga 'yan Najeriya ne. To suna jin ka. gaskiya ba a yi wa gwamnatin Baba Buhari adalci. bai yiwuwa a ce gwamnatin da ta shekara goma sha shida jam'iyyar pdp da gwamnatin da shekara bata kai shekara uku ba a ce za a auna mizanin su ya zama ɗaya kaga idan muka haka gaskiya ba a gwamnatin baba Buhari adalci ba dan haka inda mutane sun yi hakuri sun bari gwamnatin Buhari ta yi shekara shida tana mulki to inda za ka ɗora mizanin ta kai tunanin cewa a'a to bari a gani wambancin amma shekara uku da shekara goma sha shida ka ji mutum yana cewa gwamnati ta hau ba abin da take wa gwamnati ba ta wa mutanen Najeriya wani abu to wannan ba adalci ba ne al'ummar Najeriya ya kamata mu ji tsoron Allah mu rika yabawa kyautar da Allah ya mana Allah ya ce idan muka yaba sai ya gode sai ya kara mana amma idan mu yaba wannan ni'ima da ya bamu ba za mu ɗanɗana azabar shi Allah To mun gode Alhaji Musa kuma 'yan Najeriya suna jin ka kuma an ce ra'ayi riga kowa da irin tasa. Muna jiga waye waye a jigawa? Sunana ina Usaini Tela Malam Madori. To ina Usaini me ra'ayinka? Ra'ayina dangane da sha'anin a maganar cin hanci. Mm, me yasa mu cin hanci? gwamnatin janar buhari ta ce za ta yi yaƙi da cin hanci to kuma ga yanan abubuwa ga sanar da yawa ya kamata 'yan najeriya su gani a ƙasa ta su ma 'yan najeriya akwai ruwan da ya kamata su taka wurin wannan yaƙin ko ko baka jin akwai wani abu da ya kamata a ce su ma 'yan najeriya sun yi a su 'yan najeriya kayya layin usaini ya tsinke to bari mu je taraba waya taraba Allah sha'ibu ne daga Jalingo Taraba. To Malam sha'ibu me ra'ayinka wannan daren? Eh, ra'ayin nan sai magana kan eh, mutanen da suka yaji aikin nan ne. To ja mu je me ya same su? Eh, Ina gan kamar masu aldace domin shi wannan sabon shugaban na nema. Mm. Shigan shi aiki ce ba ta shida ba. To me yasa su wannan ma'aikatan na tun wancan lokaci masu yaji ba sai yanzu suke yaji aiki. Don na san duk wannan matsalolin shi ya za same su ne. to amma amma malam sha'ibu ka bincika ka ji dalilin da yasa suka yajin aikin eh, saboda an bi takwara wa abitin na mabi sawu akwai su harkokin da ba biya su na tun 2014 hmm. amma wanda ya zo na ya zo shekara wata shida kawai na za su wannan ya za a sa ja mishi yajin aiki hmm. na ga tuwon sun bai da su yajin aikin ba to Allah sa ma'aikatan nema suna jinka kuma yi abin da ya dace mun gode malam shayo bari mu je kebi waye daga kebi Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. mai fata ya wuri. To da Asabe me ka To yau ina so in yi jinjina ga Sanata Adamu alehu Da ya yi me? Yanzu wanda ya yi a wuri local gamman. Ya yi muna jajen rasuwan da aka yi na ruwa an samu hatsari ya kai so uku. Ya aji aikinsa ya taso ya zo fada mai martaba. Sarkin ya wuri ya mishi jaje sannan ya je gidan mahaifin waɗannan yara mutum bakwai da suka rasu wanda kuma daga baya mutum guda ya ƙara rasuwa asibiti ya yi musu jaje muna godiya gare shi Allah ya taimake shi muna so sauran shugabanni su yi koyi da halaye irin wannan muna godiya kwarai Allah ya sa ya koma gida lafiya daga ƙarshe ni ne dan asabar mai fata ya wuce muna godiya ga sanata Aliyu domin ya kula da mu ya yanzu bari mu je Yola waye a Yola Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana magana da Abdullahi ne daga karamar hukumar Numa. To Abdullahi, me ra'ayinka wannan daren? wallahi kullum ina so in kama ko ina kira ba ku dauka yau a'a ba ba mu dauka bane ba baka dai samu ba yau dai ka samu ba gashi mun dauka ba ja mu je me ra'ayinka kuma na yi farin ciki da samun ku na shine game da yaki da cin hanci da rasha nan da ake yi hmm, me ya same shi to yan Najeriya ya kamata su ma su duba babu Buhari yana kokarin sa to yana iya wayin sa kuma sai dai mu ta masa addu'a ubangiji Allah ya taimaka masa to mun gode malam Abdullahi yanzu bari mu je nasarawa na gode Allah ya saka da alheri Allah waye a nasarawa Assalamu alaikum suna na shafa le katon magaji gidan ya Musa a kuma jihar Nasarawa malam barka da aiki. Barka ka dai maduba kana lahiya. Alhamdulillah ya gogari malam alhamdulillah na gode ma Allah madaukakin sarki ne. To ja mu je me ra'ayinka wannan daren? hankalin efcc a wannan kasa namu najeriya e gwamnonin nan da aka ɗiba kuɗi aka ba su ya kamata tun da su gwamnoni suna da wani matari wanda ya tare su ba a daman a bincike su a hmm. je wurin akanta general da sakatare na kowane jihohin najeriya a kama su an kama su a tambaye su inda ha kawai su zo su ba ma'aikata. Salamu alaikum da fatan Kamu kai tsaye haka kawai to mun ma mun gode to bari mu je Kebbi. Waya a Kebbi. Jalingo jihar Taraba. O Jalingo? Eh, Yahaya Aliyu. Na'am. Yahaya Aliyu. Eh Jalingo jihar Taraba. To Jalingo me ra'ayinka? Na ra'ayi na game da cin hanci da rashawa gaskiya tsakani da Allah Baba Buhari yana kokari. To. Don Allah mu ringa baki uzuri kuma don Allah mu ringa abin nan nashi mu abin nan don waɗanda suke kewaye da shi don wasu ba sa goyon bayan wannan abin ya kamata mu talakawa mu rinka masa addu'a to Allah sa sauran talakawa sun ji wasu Amurka mu ma muna gode muku game da rayu mu da muke bazawa a duniya mun ji daɗi sosai to ma muna gode muku da kuke kira kuna faɗin ra'ayinku madalla na gode sosai madalla to malam haya malam haya wuce to allah sa najeriya sun ji ai yakin ba na ba na ba gehe guda ya kamata a yi shi ba to waye a kebe kowa na da rawan da zai taka wasagu ne eh wasagu a jihar kebe ba eh muhammad hamisu wasagu muhammad hamisu to muhammad hamisu me ra'ayinka ra'ayina ni ma ina ina son layin hamisu ya tsinke ne ko ya aka yi hamisu layin kai ma ya tsinke, kama akwai matsala to ku kira domin ku bari na ra'ayoyinku domin dai wa ke magana isada eh wa ke magana isada mazaunin neja a katsina ba tsari to kashe rediyon ka mana ga murya na ina ji a cikin rediyon naka Eh shi mun gode da wannan mulki na Buhari sannan kuma Allah ka mana ka kashe Bari mu je Adamawa don Allah a rika kashe rediyo. Waye Adamawa? Ɗan Umar wanda aka fi sani da Ibi Ronaldo karamar hukumar Gombe. Umar? Ibi Ronaldo. Ibi Ronaldo? daga karamar hukumar gombe to me ra'ayinka wannan daren ibi ronaldo yawa tsarin yan fawa wannan yan fawa nan nake so a dan gyara saboda me za a gyara ciki amma ba su ga wannan nasu ba to me me ake so a gyara waye ya apply ba bai ga sunan shi ba mutane da yawa sun yi apply hmm. amma amma sun zo za su yi test din basu ga sunan su to ka tabbata sun yi yadda ya kamata su yi yadda ya dace su yi eh. ko kuma yadda aka tsara a yi ni ma misali ne kai ma kayi kuma ka tabbata eh, ka bi tsari da dokokin da aka ce a bi ka bi yadda aka ce a yi na yi eh, yadda ya kamata amma da na zo zan yi test ne sai ke bude min hakan nan to akwai wanda suka samu suka yi to shi kenan ya kawo wanda kiran da zamu iya dauka kenan yau gobe ma rana ne idan mun buɗe layuka ana iya kira yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice karshen makon da ya gabata ne kulub ɗin volleyball na 'yan matan kasar jamhuriyar kamaru suka samu nasarar lashe gasan kofin na nahiyar afirka a gaban kulob din kasar kenya anda aka buga wasan a birnin yawunde kulub kulub din guda biyu ne suka samu nasarar ketarawa zuwa kasar taki domin halartar gasan cin kofin na duniya baki ɗaya sai kuma laliga na wannan shekaran da har yanzu dai akan farkon allon kulob din edin ita ce ta farko da maki 63 sai kuma cotton ta birnin Garwa ita ce take da matsayi na biyu da maki 58. Kana ta uku kuma ita ce club din Apejes ita ma take da maki 54. Sai waɗanda suke jan layi club din Racing ita ce ta goma sha shida da maki 39. Club ɗin leon Blaise ita ce ta goma sha bakwai da maki ashirin da takwas. Sai ta goma sha takwas ita ce club ɗin Kanon ta birnin Yawunde da maki ashirin da shida. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yaba irin karfin hali da naciya da kuma aniyar al'ummar ƙasar Venezuela da suka yi ƙoƙarin amfani da 'yancin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya basu na kada kuri'a a zaben gwamnoni da aka gudanar ranar 15 ga watan Oktoba. 'Yan takara da ke goyon bayan gwamnatin kama karya ta shugaba Nicolas Maduro suna ikirarin lashe zaben gwamnoni 18 daga cikin 23 a zaben da aka gudanar ranar 15 ga watan Oktoba, bisa ga hukumar zaben ƙasar CNE da gwamnati ke iko da ita. Sai dai shugabannin hamayya sun kyamincewa da tsari da kuma sakamakon zaben. Sun bayyana cewa sakamakon zaben ya nuna 'yan takararsu sun lashe zaɓe a waɗansu jihohi da dama. 'Yan hamayya sun yi ƙorafin cewa an kafa rumfunan zaɓe a unguwanni masu nisa a ƙurarren lokaci ana kuma gindaya waɗansu tsauraran sharuɗa masu sarƙaƙiya a wuraren da jam'iyyun hamayya suke da ƙarfi hukumar zaɓe da gwamnati ta sa aljihu ta fitar da katunan zaɓe masu ruɗarwa da suka haɗa da 'yan takarar da suka faɗi zaɓen share fage an hana masu sa ido na ƙasa da ƙasa damar sa ido a zaɓen hukumar zaɓe ta cne kuma ta hana ƙungiyoyin sa ido masu zaman kansu da ke da matuƙar mahimmanci a Venezuela izinin sa ido a zaben. abinda wannan ke nufi shine gwamnati tana cewa game da sakamakon zaben ku yarda da abin da muke gaya muku. Mun fuskanci rashin gaskiya a tsarin, in ji Carlos Ocaris, ɗan takarar jam'iyyar hamayya a Miranda jiha ta biyu mafi girma a ƙasar, inda ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta 'yan gurguzu ya lashe zaɓe. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Newt ta yi Allah wade da rashin gudanar da sahihin zaɓe. Ta ce ba a saurari muryar al'ummar Venezuela ba. Ta ce damuwar da muka bayyana a lokutan baya ta tabbata rashin sahihan masu sa ido masu zaman kansu. Rashin tantance adadin sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta fitar. Sauya rumfunan zaɓe a ƙurarren lokaci ba tare da sanar da al'umma ba. Murɗiya a katunan zaɓe da ƙarancin injinan zaɓe a unguwanni da 'yan hamayya suke da ƙarfi. Muddar gwamnatin Modoro ta ci gaba da mulkin kama karya. Amurka tana ci gaba da kira ga gwamnati ta biya bukatun al'ummata na yau da kullum ta kiyaye kundin tsarin mulkin ƙasar da majalisar tarayya ta bari tsarin demokuraɗiyya ya yi aiki ta kuma saki dukkan fursunonin siyasa. In ji sharhin Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. jama'a afghanistan sun ce an kai wani harin kunar bakin wake da mota akan wani taron musulmin shi'a a birnin kabul kuma an kashe akalla masu ibada 40 kana wasu da dama sun jikata shaidun gani da ido da jama'an tsaro sun shaida wa muryar amurka cewa maharin ya yi tafiya da kafarsa zuwa cikin masallacin imam zaman da yammacin yau juma'a a yammacin wato dashti bash a cikin babban birnin kasar inda ya tarwatsa kansa a cikin ɗaruruwan mutane da aka kashe a wani harin ta'addanci a ranar 14 ga watan oktoba a birnin magadishu akwai wani ɗan ƙasar amurka abdulkarim ayo mai shekaru 51 da haihuwa wanda ya fito daga bloomington minnesota eyo ɗan asalin somalia ya shigo amurka a shekarar 1998 kuma ya mutu ne yayin da wata babban motar kaya ta kai hari a otal ɗin da yake ya isa birnin mogadishu sa'o'i kaɗan kafin wannan mummunar harin don neman aiki na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ƙungiyoyin ayyukan ceto sun rawaito cewa kusan 'yan gudun hijiran rohingya dubu bakwai da suka makale cikin mawuyacin hali ta bangaren bangladesh akan iyakarta da myanmar aka ba su dama shiga ƙasar don su nemi mafaka. To madalla da ta kai labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hada shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed wanda suke gabatarwa da Usman Ahmed Kabara. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Baba Yakubu Makeri da ya taimaka min domin gabatar da shirin. Sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Sule Trawali ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saurin lafiya Da alheri.